الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya haɗa mu domin ci gaba da darasinmu a cikin waɗannan littattafai masu albarka farawa da wannan littafi na rijalun wa nisa'un haular rasul sallallahu alaihi wasallam darasinmu na baya na ƙarshe kuma kafin wannan mun ƙarƙara sirar na salman farisi radiyallahu ta'ala anhu yau za mu tashi sahabi na talatin da takwas abdullahi zulbi jadaini abdullahi zulbijadain malam yayi iktibasi ko ya ciro ce kalla innahu awwab kalla innahu awwab albijadain musalla ne na bijad albijad kamar yadda malamai suka ce yadi mai kauri shi ne ake ce masa albijad yadi mai kauri za mu ji dalilin da yasa aka kira shi da zulbi jadai amma dai sunansa abdullah al-imam ibn al-jawzi a cikin sifatu safwa yace sunansa abdullah ibn abdinahm ibn afif abdullah ibn abdinahm ibn afif haka al-imam ibn al-jawzi ya faɗa a cikin sifatu safwa mala ya kawo shi ma mala ya ce ala hadhihi as-safhati ma'a wahidin min alladhina anahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi qawlihi yau naltaqi za mu haɗu hadhihi as-safhati a cikin waɗannan shafuffukan na sirar sahabban annabi sallallahu da tarihin su ma'a wahidin tare da ɗaya daga min alladhina anahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi qawlihi wadanda Allah ينفعشي سوء الشمفة الإنساء شكين حديث سصحيه وانزال سميتي إن الله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء الذين إن غابوا لم يفتقدوا وإن حضروا لم يعرفوا قلوبهم مصابيه الهدى يخرجون من كل غبراء مظلمة من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي إن الله للي الله yuhibbu al-abrar yana son bayi waɗanda suka kasance al-abrar masu kyautata aiki al-abrar jam'u bar al-bar mufradin al-abrar al-abrar jam'i na al-bar mai da'a ga Allah mai kyautata abin nan Allah ya siffanta mala'ikunsa da haka ko kiramin barara kiramin barara bi aidi safaratin kiramin bararake waɗannan safara ɗin Allah ta'ala ya ce musu su albarara ne sannan ya siffanta annabawansa da al'abara to Allah ta'ala yana son irin waɗannan bayan waɗanda suka sanci al'abara masu kyautata aiki masu ɗa'a ga Allah al'asqiya masu tsoron Allah جاء لبر جاء التقوى فاغنيكو وتعاونوا على البر والتقوى سن هذا هو الناس بوكون الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أتسل التافس أبسات التبوكية يسيد البر دع التقوى سنة زوادة معنا لا سنة شن أشن قائد إذا اتفقا افترق وإذا افترق اتفقا إذا أكف دع البر فأفدع التقوى to albirru ya ɗauki ma'anar attaqwa idan aka faɗa attakwa ba faɗa albirru ba to attaqwa ta ɗauki ma'anar albirru idan aka haɗa su a waje ɗaya to kowace na da ma'anarta sai ta zama albirru na nufin biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar imtisalu awamiri attaqwa kuma sai ta zama mai ijtinabu wahi. amma idan aka faɗi attaqwa ita kadai to ta ɗauki imtisalul awamir da ijtinabun nawahi sannan idan aka faɗi albirru shi ma ya ɗauki lafazin ya ɗauki ma'anar imtisalu awamir da ijtinabun annawahi idan tafaqa iftaraqa wa idza iftaraqa tafaqa idan aka hada su a wuri daya to kowa sai ya ji da kansa kowa na da ma'anar kansa amma idan aka faɗi ɗaya ba a faɗi ɗayan ba sun rabu kenan to sai ɗayan ya ɗauki ma'anar wancan sai su haɗe mun gane ku? to to Allah ta'ala yana son irin waɗannan bayan al-akhfiya al-akhfiya ne na khafi boyayyu wanda su suna aiki ne ala fitri a boye suke aikin su saboda tsabagen ikhlasi alladhina in gabu lam yuftaqadu waɗanda idan ba su ba a gane su sai dai a gaba ai aikin da suke yi ba in aikin ya shafi al'umma in gabu lam yuftaqal idan idan ba su nan ba a rasa su ba a cewa ina ziki lam yuftaqadu iftaqadahu ya rasa shi sannan tafaqqadahu lafazin faqada yana ɗaukan ma'anar nema yana ɗaukan ma'anar rasa mutum wa tafaqqada at-tayra فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين تفقد الطير أي بحث عن الطير ya bincike game da su irin wannan binciken da ake na bariki kullum sai an bincika a tabbatar da kowane soja na nan to to su ne ne wannan kaga tafakkudi ke a tafakkud sa ido da bincike a kan mutum ko a kan abu in aka ce kuma iftaka da ya rasa shi sadaka yana ɗaya daga cin alkalimatu al'abba kalmomi waɗanda suke masu ma'anoni da kishiyarsu to Allah ta'ala yana san irin waɗannan bayin wa in hadaru lam yu'rafu in suna nan ba za a gane ma suna nan ba saboda ba riya a cikin aikin su mutane da ba a cika ma gane su ba qulubuhum masabihul huda manzo Allah ce zukatan su sune fitullu na shari'a yakhrujuna min kulli ghabra'a muslimatin kullun suna fitowa ne daga ƙasa ghabra ƙasa ne ƙura muslima wacce take da duhu ba gane su za ka iya gane su ba sai su ci aikin su ba wanda ya san sun yi ba neman suke a ji su ba ba neman suke a gan su ba to mala ya ce sagirna abdullahi zulbijadai yana ɗaya daga cikin irin waɗannan sahabba mutane da manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗi waɗannan sufufin nasu mun gane hadisi ne sahihi a Sheikh Al-Albani ya fitar da shi a cikin Sahihul Jami' as-Saghir قال محمد بن سعد كان ذو البجادين يتيما لا مال له الإمام ابن سعد الإمام محمد بن سعد شيني من لتاف الطبقات الطبقات الكبرى littafi ne da ya rubuta shi akan mazaje yana cin kutubur rijal sahabban annabi sallama tabi'an su atba'u tabi'in har zuwa malaman da suke zamanin sa to a cikin wannan littafin nasu yace kana zulbi jadaini yatiman shi wannan abdullahi din sahabin annabi sallama ya kasance yatiman maraya la mala lahu bai da dukiya mata abuhu babansa ya rasu ولم يورثه شيئا بيقادم مش ده وانا أبوه ونغاني وكفله وأمه babbansa ya zama ya kula da shi hatta aisara har sai da ya samu wani abu na dukiya shi ne aisara ba qadima annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo madina ja'alat nafsuhu tatawaqqu ila al-islam sai ma ransa ya zama kawai ba abin da yake yake buri illa ya shiga musulunci idan aka ce kana tawaqan shine ka kai matuƙa wajen san abu to tatawaqqu wala yaqdiru alaihi amma kuma ba zai kai zuwa ga musulunci ba min annihi saboda babbansa hatta madati shinuna wal mashahidu haske da shekaru da yawa suka shuɗe wal mashahidu aka kuka da yawa ba tare da shi ba saboda tsoron wannan babban nasa babban nasa ya hana shi zuwa ya je musulunta wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam faqala li ammihi nan sai ya ce ma baffansa. ya ammu ya babba inni qadin tazartu islamaka wallahi ina ta jira in ga ko za ka musulunta ka miƙa wuya fala araka turidu muhammadan amma dai yau na fahimci cewa yanzu na kai ga ilimi na ya kai gare ni cewa ba ka kauna annabi sallallahu alaihi wa sallam. ba ka kaunan muhammadu ai bai musulunta ba a lokacin ko ai baya da laifi da ya ce muhammadan ko kuma magana take da babbansa babbansa ba shi ma ba musulmi bane saka in ya ce la araka turidu wa rasulullah kenan akwai wani abu fa azalli fil islam to ni ka bani dama in musulunta fa wallahi la in ittaba'ta muhammadan la atruku bi yadika shay'a كنت أعطيك أعطيتكه إلا نزعته منك حتى ثوبيك يتي wallahi na غنت da allah. la in ittaba'ta muhammadan in ka matsa ka ce sai ka bi annabi sallallahu alaihi wasallam la atruku bi yadika shay'an ba zan bar wani abu a hannunka ba kuntu a'taytuka hu wanda na riga na baka shi illa nazatuhu minka fa sai na kwace shi hatta sau bai ka har tufafin da kake sawa har tufafin ka da kake sawa sai na maka zindel sai dai ka tafi tsirara ba ka ce sai ka bi muhammadu ba wannan wannan yana ɗaya daga cikin nau'ukan cutarwa da sahabban manzon Allah su sama suka fuskanta in yanzu wannan fa a Madina ne fa shi fa balansare ina cin mutanen Madina amma ji ba kuma musulunci ya nisa yayi can mali ya ce hatta mazati nuna. wal mashahidu har sai da shekaru da yawa suka shuɗe aka yi yaƙuƙa da yawa ba tare da zulbi da dain ba bai je ba saboda wannan babban nasa ya masa tarnaki ya hana shi ya musulunta qala sai yace fa ana wallahi muttabi'un muhammada yake to wallahi sai na bi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai na bi annabi sallallahu alaihi wasallam wa tarikun ibadatan hadari kuma tabbas wallahi lokaci ya zo min da na daina bautar dutse wa haza ma bi yadi fa khudhu wannan abin da ke hannuna kenan karba fa akhadha ma atahu hatta jarradahu min izarihi ya kwace duk abin da ya taba bashi har sai da ya masa zindar wandan da yake sanye da shi ya cire masa izarin da yake sanye da shi qara tazharu sawatu ya kwace tufafinsu wannan babban darasi ne na sha faɗin ce a cikin mu na akwai wanda ba a taɓa marin shi ba saboda musulunci mari ba a taɓa mu da yawan mu ba a taɓa marin mu ba saboda musulunci a ce da ka saboda kana musulunci ko kana sunna wani ya sa hannu ya mare ka kuma kila da ya mare kan baka da damar ramawa domin a duke ka baka da iya ramawa ƙarshen fin ƙarfi shi wanda ya duce ka baka da yadda zaka iya to ya gama da kai amma idan ya mare ka zaka iya rama ko da da baki ne akwai ramuwar baki akwai da ba za ka yi mai Allah isa ba a gaban shi ka san kai Allah ya isa to wani abu ne zai kawo za a irin na matan malam zilke ne da alhaji imamu alhaji imamu ya kwasta mata mari ta tafi ta je ta kira mijinta mijinta malin zirke dan muhammad yace na yake ce gayi nan ce ka mare ta yace an mare ta din yace ƙara marin ta magani ya kuma marin ta <laughs> yace in ka isa ka ƙara marin ta magani ya kuma taska mata mari aka kwakwasta mata mari aka yi mata mari wajen uku yace mu tafi gida sai da suka tafi yace mu tafi gida Allah ya saka mini suka koma gidan ta mishi da balli ta ce ta ce wawa a gaban ka an mara mata ka ba abin da ka iya ce mishi ina ta mishi da kuwa a cikin malam malin ba to to ga yin wannan dukan a maka yin wannan ba za ka iya ba to ba wanda aka taba dukan shi a musulunci amma jiba wannan sai har a rasa mutum kayan da zai sama an kwaci tufafin da zai sa a jikinsa an kwaci ko ba karamin yaro ba bali. fa ata ummuhu sai ya zo wajen mamarsa faqata'at bijadan laha sai ta dauko wani gyalanta ko kuma wani ta mai kauri sai ta raba shi bisnaini gida biyu ta raba shi gida biyu fa'tazara Wahidin, shikenan sai ya daura ɗaya a matsayin jabto wartada bil akhari ɗayan kuma sai ya lulluba shi ثم أقبل إلى Madinati, sannan ya tafi madina cikin inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake وكان بوغقان ينا وجند أكيتي مسا وغقان فاضطجع في المسجد في السحر شي وغقان وجيني وجيني آه، أبنى آه، مدينة أمتين يقاوى هن يزيته مكة أنا وجن أنا وجن وجنس أنا وجنس سكير يكي سو دا قيش مدينة فاضطجع في المسجد في السحر ya je yake shingina a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fi sahar dab da lokacin asuba shine as-sahar wa bil asharihum yastaghfiru wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam صفه الناس إذا انصرف ya kasance ta زن الله سلم يا كسن شيء تصفح الناس ya ga kowa da kowa. Idan sarafa min انصرف من idan ya يقام سلر أسباش in ya gama sallar asuba manzon Allah sama yana duba ya ga sahabbansa ya ga yanayin su fa nazara ilaihi fa qala shikenan sai ya kalle shi sai annabi so mai ce man ant wane ne kai fantasaba lahu sai ya faɗi sunansa ya faɗan masa nasabarsa wa kana ismuhu Abdul Uzza sunansa Abdul Uzza da mun faɗi sunan shi da al-imam al-jawzi ya faɗi a cikin sifat safwa ga yana a ƙasa ma yace yace qala ibn al-jawzi ismuhu abdullah ibn abd nahm ibn atif amma nan ba da islami shi da yazo fa qala anta abdullah zul bijadain manzalan sama daga nan sai masa laqabi yace sunanka abdullah ba abdul uzza ba yana ɗaya daga cikin sahabban da annabi sama ya canza musu suna sunansa abdul uzza al'uzza ko gunki hmm. al'uzza sunan gunki ne ko afara'aitumul lata wa al'uzza!" to al'uzza gunki manzan su mai canza masa suna ce masa anta ta abdullahi zul an ta abdullahi zul bidadaini sunanka abdullahi daga yau kuma mun sa maka laƙabi kai ne mai tufafi biyu daga gani me yasa mazan so me yasa musu zulbi jadai da gani ba kayan da namiji ke sawa bane yasa ba kayan maza bane gyalan mamarta ko kuma hijabin mamarta shine ta raba gida biyu me kauri ta yanka gida biyu fa tadara bi wahidin wa tada bil akhar ya daura ɗaya ɗaya kuma ya yafa yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon sa me ce masa anta zulbi jadai ثم قال انزل مني قريبا manzo sa ne ce matso kusa da ni fa kana yakunu fi adyafi hatta qara'a qur'anan kaseeran sai ya zama yana ɗaya daga cikin bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ahlus suffa sune ahlus suffa sune adyafun nabi sallam baki waɗanda suke zuwa ba su da iya ba su da dangi a gari sannan kuma lokacin garin Madina an riga an yi mu'akhati an riga an gama mu'akati mu'aka wannan yan uwantakar da manzon Allah sama ya kulla a farkon zuwan zuwan su Madina ya hada wancan da wancan ya hada wancan da wancan to an gama su kuma suka zo daga baya irin su sayyidina Abu Hurairah radiyallahu ta'ala an sayyidina Abu Hurairah ya zo bayan sulhu Hudaybiyya sulhu Hudaybiyya an yi a shekara ta shida sauran shekara hudu manzo Allah sama ya rasu da yan watanni su sayyidina Abu Hurairah suka zo so da ka yana cin ahalus sufa manzal sama ya ware wani bangare a cikin masallacinsa arewacin masallacin ya ce kada sahu ya rika kaiwa wajen ka a rika sahu a wajen su aje kayansu a nan kayan dan sawansu a nan za su rika rayuwa a nan za su rika kwana sannan kuma duk mutumin da yake da abin da zai iya ci da mutum ɗaya bayan na iyalansa to ya ɗau ɗaya daga cikin ahalus sufati su tafi gidansu ya rika cin abinci ya ci na safe ya ci na rana ya ci na dare haka suka rayu har manzo Allah sama ya rasu kun gani aka ce hatta qara'a qur'anan kaseeran har sai da ya karance ayoyi surorin alqur'ani ya haddace su da yawa a lokacin an ce qara'a fa ba ana nufin kawai sauka ba kamar yadda mu muke yanzu idan an ce qara'a alqur'ana ana nufin hafiza qira'a a lokacin aka ce wa kana qara'a alqur'ana to ana nufin fa ya karanta ya haddace ne ba wai karantawa kawai eh, a ce ya kai waje kaza ba a ya haddace to sayyidina abdullahi zulbijadain radiyallahu ta'ala anhu yana ɗaya daga cikin sahabbai ahli sufa adiyafun nabi sallallahu alaihi wa sallam mun ga mun ga yadda sayyidina abubakar ke ɗaukan mutane har biyar ko mun karanta a cikin ko kun manta mun karanta a cikin a cikin al'adabul mufrad sayyidina abubakar yakan ɗauki mutum har biyar har fiye da biyar ma ya kawo su ya kawo su gidan shi su ci abinci kun tuno har ranar da ya zo bai dawo ba ko sa abdurrahman ibn abi Bakr suka tsaya da matar shi ba su ci abinci ba ran sayyidina abubakar ya baci har ya zo ya faɗa kuma ya zagi ma ya zagi sayyidina abubakar ya zagi sai daga baya kuma ya zo ya ya haƙura sannan to waɗannan su ne to mun fara jin dai wannan sirar tasa mun ji waye shi mun ji sunansa wallahu a'lam